بالله من الشيطان الرجيم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 خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا cewa mun halitta shi daga dugon ruwan maniyyi ba nutfa shi dugon ruwan maniyyi da shi Allah ya halitta shi fa idza huwa qadim mubin sai ga shi ya wayi gari ya kai ya iya faɗin abin da ke rayuwarsa ya kai ya iya jayayya ya iya kusuma ya kafa hujja ya ce abu kaza kaza yake wannan ya ja shi shi ma ya ja a kawo hujja ya kawo hujja ya bayyana da magana har ɗan adam ya kai ga haka ma'anin shahid shi ne allah ne ya iya bai da dubar ruwan maniyi ya zama dan adam kamar da ake gani ta ya za a ce ya kasa iya bai da shi yadda ya zama kashi ya zama kasa ya zai idan har ruwan maniyi da ya zama bani da ke tsakanin dan adam da ruwan maniyi bambanci ne ba kaɗan ba dubar ruwan maniyi shi ne ya rikida ya zama dan adam mai zi da gani da zuciya da gaɓoɓi da hankali da tunani da iya magana duk daga wannan goma ne to ka zo da iya wannan abu ai abu ne mai sauki a gare ni dan mutum ya mutu ya tare da wannan Allah ya kama musu hujja shi da shi cewa kamar yadda ya iya halittar dan adam daga ruwan maniyi haka nan ma bayan ya mutu ya sake wani shi yadda ya abin da ba zai zama da wuya a gare shi ba tun daga wannan tabbatar ya yi Allah ce wanda raba lana matsalan wanda zai ya halaka ya buga mana misali dan adam ya buga mana Allah misali Allah ya amma a lokacin da yake buga misalin nan na zai halaka ya mace da kansa ya mace da yadda aka halitta shi buga misalin da yawa Allah shi ne ya man yuhyi al-izama wa hiya rabbi an rubuta cewa wanda ya wannan wanda ce shi ne eh, al-asi bin wa'id al'adu bin wani shi ne baban abu bin al'ad kuma shi ne kakan abdullahi bin amr bin wannan asi bin wani shi ne zuwa wannan allah ta da kada wannan mutane wasu kuma suka ce a mayyata bin khalaf ne shi ya ba allah ta zama da kuma koma waye a cikin to babba ne a wurin kafirci da kangare wa Allah da kuma karyata rayuwar bayan mutuwa wani ma ana zo da kashi kashi da ya riddige ya riddige ya tsufa ya yi laushi ya zo da shi ya murza kuma za a nan da zamani da ya murza shi sai ku kan kashin ce ta saboda ya riga ya riddige ya kare bayan ya murza manzo sallallahu alaihi wasallam wannan gaba sai ya ce da shi waye ya ce ya rayar da wannan wayan da kan wani su manzo sallallahu shi ne sai da ya sako kashin da ya rubuta ke shi sannan ya zure wurinsa ya ce waye ya ce ranar da wannan to shi ne allah ya ce ya buga mana misali sai da ya ɗauko kashi karo ɗauko kashi muna misali cewa ga misali kashi yana ga yadda shi ke zama to don haka yanzu kashi in ya zama kamar haka ga yamun waye sai ya kare shi shi yasa ya murza shi ne allah ya ce wanda rabba na masala wani siya kalmar allah ya ce amma ya manta ya halitta ya mace da yaya aka halitta shi ya mace da yaya daga ruwan mani ya halitta ai da yana da gaske ke da yana da gaskiya yana da tunani da da mafan ya zo da masu Allah sallallahu alaihi wasallam kashi ya furza ya ce ban yi mu yin islamu da jiyar da kamata ya ce da ruwan bani ya ce wa ya isa ya bai da wannan ta kana abin da ya kamata ya ce kamar ga ya zo da gaske ce ban yi mu yin islamu da jiyar shi ne Allah ya ce da shi wani mutum yi hallabe a nisa a ha awwala mana kamar ta an sa a nitse an sa a tsanaki an sa ta ilimi an sa ta hankali shi ne gaske allabi kalaka a awwala mana wannan ne halitta ta tun farko in ba kai mamaki tun farko daga kai halitta ta ba ya kuma ta kai mamaki kuma cewa zai sake bai da ita daga ciki ba za ka kuli bi hallabi an sha'aha awwala marra قالوا هجة فرقوا أن يجزيه هجة كايا يهجي الذين شاء أول مرة ونيجي هجة فرقوا يساعد بين كتاب لهم فرقيا إلى كايا نبي وهو بكل خلق عليم في ما مسنين ذكوا لإلى ذلك ذاك الله وأن تجد إلى مسنين فهو على تجد ذلك ويعطى على تجد السماء تجد السماء duk yadda ta zama kasa yana sanar da ita kuma yana da ilimin ya zai tattaro ta to za ka kaga hujja ta biyu wa huwa zuzun ya kalli na ali ga hujja ta biyu wannan shi da hujjar ta الذي خلق الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا ولتجمعوا كان لذلك كاسيا وليا انيا لدين بالهوى الا تدعو تارك الجنه فولا من الذي سيدنا له تارك هو ما تحتوى فما جعل لك ان يجدي ولدي تدعوها Allah ya fitar da kuta a cikin zafa, na ƙasar da ke ta sawa da irin gizo ne, sun da yin shi da ake yin a shara da shi. wannan ke shi ne irin da za mu hannun ya yi yarsa wannan ita wanda allah ya fitar da wuta daga cikinsa to za ka idan allah ya fitar da wuta daga cikin ɗanyen ita kuma ba ta halatta ta ba dan yankin ta yana ɗauke da ruwa ita kuma wuta da ruwa din ba ta haɗuwa amma duk da haka allah ne sami ikon ya fitar da wuta daga ɗanyen ice ba daga jinsin abin da ke fitar da wuta ba ko jinsin abin da cin karo yake da wuta Allah ya fitar da wuta a ciki ka san Allah da ya samu ikon da wannan yana da ikon da zai iya rayar da matacce bayan ya mutu kasusuwan da sun rubin da ke sun zama kasa sun zama mai ne abin da a da su wuta ta wuta لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إذا قلنا كله ذلك بعيد فهجته hujja ta hudu Allah ya ce amalaita lalli kalakar samawa wal arda da qadirin ala an yakhluqa mithlakum ashe wanda ya halitta sama kalmai da guda da ƙasa ashe wanda ya halitta wannan ashe bai da ikon da zaki halitta kamar halitta ta irin yadda take tare abin da sauki a gurinsa kamar ne sai da samawa kalakar samawati wal arda da wa kalakar halittar kalmai da kasa ya fi girma a kan halittar mutane yadda a an su a shan kalmar an sama shin ko kuka matsalar wahalar halitta ko kuka ba ga Allah ne halitta sama ko wanda ne sama ya ga girman da fa'ida da kauyuka da kuma ingancin da ta inda shekara da shekaru ba ka ga sabuwar wadata alhalin zanen ne a ƙasa mu tokare kuma yin ya samu kuma an masa da mai kai da filoli alamar cewa sama an dade babu ya ce domin da wannan hajji da yi kwanci a cikin ko Allah ya kafa hujja da halittar da kasa cewa kamar yadda yake da ikon halittar sammai da kasa Allah da ikon da zai ji halittar ya zai ya dawo da kuka rayuwa bayan kun mutu ko zai zama hujja hujja ta biyar ya ce bala kuma shi ne al'adun kuma kuma wanda ta zo ce kuma da hujja ta biyu hujja ta biyu kuma ta da kai da kai da kuma kullum halittar halil shi ne kowane halitta mai ilimi to anan kuma Allah ya shi ne Allah da aka kaga hujjar da ta bambanta da wancan ta wannan cewa Allah shi ne mai yawan yi dama ya yi yanayi ya yi halittar tasa ba kwa iya kirga ba inda bai halitta ba ya yi halittu a sama ya yi halittu a ƙasa kuma ya halittu a cikin ruwa kuma cikin kala kala dangi dangi akwai dangin kwari akwai dangin kwari akwai dangin namun daji akwai dabbobin yawa akwai gasu garsunan kala kala akwai na ruwa kuma kala kala duk ya za ka shi da alƙalla ku dama shi halitta aikin da ya saba da ita to ka zama da yake da wannan a yi kai da mai da kuma mutum ba zai ba da shi wannan hujja ta riya ga hujja ta shida ta yaya ma halittar ku komai da ku a raye bayan kun mutu zai wahala da shi ta yaya bayan al'amarin ka gaba daya duk wani abu da iya aikatawa bai bukatar wahala bai bukatar kawo nan ka motar ka gonan hadanan bai bukatar sarrafawa bai bukatar na'ura da za a buga wannan haɗa wannan da wannan a ɗauko wannan a ta a yi tattu a yi kaza duk bai bukatar al'amuran ka guda ɗaya inda ma amuru al'amuran ka kawai idan ara da shayar da ya yi nufin aikin guna kawai iyaka aikin kula na kun fahimta iyaka ya sai da shi kun kasance an gama zai bukatar da an kawo sai an narka wannan sai an saka wani sai an jira wani ya yi zafi ya yi narki sannan a zuba an zuba sai a mashi ya huce sai ya kame sai allah bai bukatar bai bukatar a kawo wannan a kawo wani a kawo kaza a kawo ruwa a kawo a cikin bai bukatar ya daga wannan umarnin shi ke nan duk abin da ake nema na sama da aukunan take za su taho daga ina da hajjin da dukkan al'amura da wanda yake da wannan an da wannan bukata bai wata ba wata bukata ina ka bayan sun wata gaba ɗaya sun yi yake da ya kuma ya ce kuda ake an gama nan ta ita kowa zai tashi ya tsaya kamar mai mutu to ka zo ne da wannan mai da kuma abu da sauki a wata duk Allah ya samu wannan kulloni akan magana da ba bawan Allah ya faɗa ya murza da shi a cikin masu sallallahu alaihi wasallam yace man yuhyi hada waye to shi ne Allah ya kama da wani zai da yadda Allah ya ce subhanan da ne wannan shi ne karkarewa ga wannan bayani da Allah ya kawo da wannan hujjoji da ya kawo har guda shida kuma cikinta tana ɗauke da hujja ta bakwai Allah ya ce fa subhanan da ne biyar da malakutu kulli shay'in sarki ya tabbata ga wanda a hannunsa mulkin komai da komai yake komai da komai da a hannun ne da shi ke sarrafa su yadda ya kaga wanda mulkin komai da komai ke hannunsa kaga shi ma zai wahala a kai ya rayu da bayan ko kanku kuna ƙarƙashin mulkin to za ka mulkin komai da komai da hannunsa malakutu yi shay'in tsari da wanda kuke da rufa da da kuke yi girman kan da kuke amfani da duk tsari da da ne mutuwa za ku kuma da gare kuma ku koma da da kuma da kuma da ya yi ta wanda kuke karshen ya ta da da yawa akan ikonta da tabbatar Allah ya inda ne kuskure wannan bin yi wa da shi da Allah ya yi inda ko na ba ko na ba yadda ba sannan muna fatan Allah da Allah muna roƙon sa zai ba mu da kawo tafsiri har zuwa wannan muna roƙon wannan kalma ta ba ta jam'i ne ta A asafa yumul bayan na safa ya sifu wa huwa safun idan na miji idan ta mace ce safatun to da ka aka jam'i safatun shine safatu ma'ana masu sahu sahu dan haka wannan ma'ana safa ne masu sahu sahu sun ne na mala'ika an yi wa surar suna da wasa a tsarfani saboda abin da aka buɗe surar da shi wasa tsarfani sarfa allah ya rantsuwa da masiyar sauro sauro kuwa da masiyar sauro za mu yi bayanin da ya suka karanta da mata sahabbai da jami'ai zuwa suka ce aiki da asafai amma ma'anin shayi an sanya wasu ba suna da asafai wannan sura mai ne daga cikin surorin da aka saukarar haka nan kuma wannan sura da ɗari da tamanin da biyu a bisa lissafin mafi yawan da lissafi amma muka ga lissafin babban tsara ɗari da tamanin da biyu wannan sura kamar sauran surori na maka tana bayani a kan tabbacin tashin kiyama tana bayani a kan tabbacin ingancin gaskiyarsa da tabbacin manzancinsa haka nan da tabbacin gaskiya alƙur'ani mai girma kamar da yadda sauran surorin muka tabbata haka nan samun bayanin makomar mumini da kuma wanda ba mumini ba haka yanzu mai kai har ka yarda da wannan yace ya yarda abokin ya yi ya yace har abokin ya kusa ya kai zuwa ga sabar da ya tsare ta cewa ba a kana da bayan amma da Allah ya yi shi Allah ya tabbatar da shi sai da yake kawo laula sai da rabbi da bada sai kuma da ubangiji da ya ya tabbatar da shi to da wannan da zai karkata da ana cikin gidan aljanna ana cikin da da walwala da nishadi bid'a kuma na a duniya ba ta da wani wanda yake sai mu wai yanzu kai kayan da yanzu kai wanda hankalinka da tunaninka kai yadda wani kamar za ta ga yace ko kai da kage amma yanzu wannan hadin da yake cewa ya ce ko kana so ka gani aka ce leka yana leka wata sai an gwada mutum ka cikin bala'i da tsari dan Allah ne baiwa ba ya tsare ni da imani na da yana tare da ta sahu malaman fassara mafi yawa sun mala'iku mala'iku ne masu sahu a gurbin ubangiji ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da sahabbai ala tasifuna kama tasiful mala'ikatu inda rabbiha sun ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'ikatu haka a cikin ƙarshe ƙarshen suwar allah ya ba labarin mala'iku suna bayani game da kansu suna cewa wa inna da nan safuna wa inna da nan musabbihu suna cewa mu ne masu yin sabu kuma mu ne masu yin tasbih to da haka wannan kenan shi sa yawa daga cikin malamai suka ce wa safatin safa mala'iku wasu sun ce ana nufin masu sabu mu'minai a cikin sallah suke sabu Allah ya rage da su da ka ce rantsuwa Allah ya rage da abin da game da mala'iku yana rantsuwa da bakin da na kwarai yana rantsuwa da alzakari wal unsa yana rantsuwa da zuwa yana rantsuwa da rana da wata duk abin da Allah ya mu ne ba a Allah bai ba mu izinin mu da kowa ba ne da ya ce fazzajira ke zajira fazzajira ce masu tsawa masu tsawa yin tsawa su masu tsawa su wannan an ce mala'iku ne cewa mala'iku zai tsawa wa jirgi mai tsawa ne nan wannan nan an rawar cewa tsawon da ake yi suke tabowa da ƙarfi hatta ta da mutane na da cikin tsawon da mala'iku ke wa zai yi wa jirgi mai tsawa ne nan wani tsawa ne can wani tsawa ne saukar da ruwa da mai tsawa ya rike zuwa da aikin da Allah ya sa mala'iku ke gudanarwa wasu malaman sun ce za ka yi rajin da ayoyin Allah da alƙur'ani daga tsawa daga aikata laifi da kuma bayanin irin hukuma da Allah ya tanadi da laifuka sai ta uku shine fataniya ta zikira da masu karanta ambato التالية تجمع إلى التالية سوى تالية تكون تسمى tala, لما شيء ya karanta, تلا يبدو يا فرح أو تلا to nan da lafiyar da yau da karanta kamar da Allah ya ce ya fara kullum min Allah ya yadu subhan wa bahara rasulun min Allah ya yadu yana karanta to da kuma dan Allah ya ce da ya ce zikira masu karanta ambato ambato shi da alqur'ani da ga alqur'ani ba shi ma wato suna da bala'i sun je karanta ambatan Allah wasu wasu ce Allah ya ce هي المقدم عليه فقلنا أفلا المسحة ثبتا لك فمن يمكن يعني على والقرآن الحكيم لا يمكن القرآن بكتك الحكيم ما يجواب الغدر إن لك لمن المرسل هذا فمن يسأل لأرسي فمن يثبت لمن ذلك على صلى الله عليه أنا أقوم على يسوع هرب لهم دومين يسيرهم إن إلهكم لواحد تبت أبوه تبوه عليه والمسلم duk in kuka bauta wani ba Allah ba to ku ji kuskure kuma kun bace bacewa bayyanan ne mun bauta ta kan hanya ta ta daidai ita ta bauta ba Allah shi kadai amma dan hada shi da wani to an bauta shi ne rabbus samawati wal ardi shi ne ubangijin sammai da kasa ta ya abu ne tantance bauta shi shi kadai ba alhali shi shi kadai ne ubangijin sammai da kasa duk wanda za ku bauta ba ku baki ba to bai mallaka komai la alama wa la ballantana ya mallaki sama da ƙasa ballantana ya kafaɗa da kafaɗa da Allah har yadda ya ta abota ba to da Allah ne ya ta abota da shi ne rabbul samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashaqiq kuma shi ne ubangijin mafuta mafutan rana A rana na zuwa daga gaba gaba shi ne mashirin sa musu mashirin saboda nan tashiru shamsu rana kullowa dan gane masjid mafita ba mana da aka yi jami'a malaman su da ake jami'a su ne saboda adadin mafitan gaba daya rana da da mafitai dari uku da sittin wanda kullum za ta fito a nan guda in da fito a kan ta ɗaya yau ko zai ta fito a kan mafita ta biyu yi ta fito a kan mafita ta uku haka mafita ta uku haka za ta fi tana kewaya da tana bin su ɗaya bayan ɗaya ba za ta gama kewayen mafitar da ba sai an shekara cir shi ne kwana ɗari uku da sannan ta sake kewayo wanda yake wato kala sabanin wata da yake kewayo da yake kwanaki biyar da tara zuwa tara kaga na wata abu da wani ya fi kullum da Allah ya ko wani haƙƙi alamar da ibadun mu da wani saboda abu ya fi sauki kana gida dan birni da dan ƙauye yana iya daga kansa ya ga alamun wata da kwana ɗaya ko biyu ko cikin zaune, in lissafi ne ma kuma yi lissafi ƙarshen wata ana iya dubawa da tafiyar girman wata kana iya gano yau yana amma na ba idan ba ganin da zai to ana da yake mutum ya shirya ya tsara fasalin shekara shi kuma ka tafiya rana tsarin lokutan sanyi da lokutan damina da lokutan bazara da suna tafiya da tafiya rana ya sa a lokutan tsabar rana za ka lokutan da bai sauya kowane lokaci aka shiga watan takwas watan bakwai za a watan zuwa kowane shekara aka shiga watan sha biyu watan daya watan sanyi haka kowane wata aka ce irin kowace shekara irin watan uku hudu biyar za ka watanni ne da zafi to ka ga da ya yi sabanin ka ga watan eh, tafiyar wata ba haka ne shi yana da yanayi ba rana da wani shi za ka azumi na ba, a kowane yanayi yana iya azumi ana yin azumi a bazara ana yi a yana iya kewaye wa lokacin wato ba da lokacin da wata azumi kewaye to da Allah ya ce shi ne ubangijin mashahadin mafitar rana inna zayyana sama a duniya da zinatin lilsamai Allah ya tafi ka mun kawata sama ta duniya ba ne ta kasa ita ce sama ta farko wacce take kallon wacce ke kusa da kan saman da akwai wata sama saman wancan ma akwai wata sama saman da ita ma akwai wata sama har guda bakwai to wannan da ce al a duniya ita ce sama ta guda ita ce wannan sama tsakanin sama da kasa da zai shekara ɗaya haka nan tsakanin sama zuwa sama da tafiyar ɗari biyar kuma shekara ɗari biyar haka wani ruwa da kaurin sama kowace sama kaurin ta kawai shekara ɗari biyar ne ba kaurin ta shekara ɗari biyar sannan kuma tsakanin da sama da take sama da ita tafiyar shekara ɗari biyar duk waɗannan da yi wa sallallahu alaihi wasallam نسأل ما يتبرع فأنا لدليل القسم هو سوى إذا ما تفت فنقول أنا لدليل سوى تبقي هو سدرة المنتهى أنه على الملوك في يده هذا ليس كريم وهو مثل يأكل المسألة مثلا الدليل يا ثم تجاوز الدليل يا ثم لو تجاوز الدليل بيت الجنة ورأت الله يسير من قوى تقوى تدوني يا سبينا لم يتقوى إذا تحل قوى لا بين سماء الدنيا بزينة لو تكوار كوار لتجي الكواكب هذا كواكب شيء بدل الزينة أبدا هو بدل الذي بدل بدل بدل لا بدل وعلى بدل نجرة في زينة النجرة الكواكب معنا أما الله تعالى لما بدل أبدا ولا هكذا ما كان الشكوى عاجز sun zama da karanta da zina da ne kawaki ma'ana da kawata wanda suka wa taurari mun kawata sama da kawata wanda suka yi wa taurari shi ne matsalar da kira a cewa da hali kira a kan kuma wannan shi ne mun kawata sama da wata kawa kawar ita ce taurari shi kuma wanda mun kawata sama da kawata wanda suka yi wa taurari an gane wannan ko sauran kuma suna karanta da zina ce kawai tsawata taurari mun tsawata sama da tsawata taurari a gane shi ne kira sauran murra wa hifzan haka nan waɗannan taurari bayan zaman zuwa tsawa da ado ga sama sannan kuma tsaro ne allah ya ba sama da su allah ya ba wa sama tsaro da waɗannan taurari tsaro min kulli shaidanin mali daga kowane shaidan sangararre da waɗannan taurari duk wanda ya da neman labari da Allah aika su da la yasma'una ka la yasma'una wa آخرت الحمد لله هذا كيف لا يتم مقولا إذا ترك هذا لا يتم مقولا حتى ليس لا يتم مقولا يتم مقولا في ذلك لأنك تسمع هذا تسمع في إن لا تقول إلا سمع سمع يعني سمع يتم يعني أما تسمع يا نيمجي نيمجي نعم، جي لكتب كل da saurarawa ya ke kira ta samma an gane bambancin su ko to da ka bisa ga kira'ar haku la yasammaquna ila al-mala'ikati a'la ma'ana ba sa zuwa kasa kunne su nemi sauraro face an harbe wa yuqdaquna min kulli jihati face ana harbo ta kowace kaga ma'ana ba sa a kira'ar sauran makaranta makarantar madina da basira da makka da sauran sham da sauransu su kuma la yasma'una la yasma'una ba ta ji la yasma'una ila al-malaikati a'la wa da min kulli dai da ba ta amma suna zuwa kubra ya sama ne da sai ga zaki kira'ar la yasma'una yace saboda suna sauraro suna kasa suna zuwa ne sai a harbo kaga kira ni mana ne ba ta yi amma suna sauraro amma ga kira Allah ya sabba kuna an ta ka sauraron ba ta yi to da ka Allah ce la ya sabba kuna ko la ya sabba kuna ila mala'i a'ala zuwa ga mana da wata magana mala'i madaukaka da ke sama domin su ji labara sun kasance hawa suke da hawa suna hawa hawa kafaɗin juna wani ya hau kafaɗar wannan wannan ya wannan har kai ga sama na saman sai ya kasa kwallo lokacin da ake saukar da labari kamar da kuka yasuwar da sabari zai yi ala ne da zuwa ta ila ya an kuro wajen sun kawar da su idan allah ya yi wa'ayi mala'ikun duka za su su ne mala'ika ne su ke ba da kawarwa sauran mala'ikun su kawarwa ko idan mala'ikun da zuwa farko da allah ya sanar da shi wa'ayi ne zai yi ta sai masu mala'ikun sama ta bakwai sabbe shi mai ubangiji ya ce shi da ya ce ka kaya ta tattalin wani shi kaza su kuma mala'ikun sama ta bakwai sai su gaya wa sama da shida su gaya wa na sama da biyar sama da biyar su gaya wa na sama da sama da uku su gaya wa na sama da sama da uku su gaya wa na sama da sama da biyu su gaya wa na sama da ɗaya to a daidai lokacin da mala'ikun sama da biyu ke gaya wa na sama da ɗaya a lokacin da kuma a da sun hau hau sun kai sama da an ce kaza za su ɗan wasu abin da suka jiyo ba sa jijika amma ɗan abin da suka jiyo sai za su da ƙara mai shiri da fada da shi da tsara masa kare dole ta shi da tafiya ta taru a yanzu da zan Allah da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har sun kasance gurare suna da gurare ga gurin zaman addini ke dani wani ga gurin zaman ke dani wani duk a can sararin samaniya domin kada kunne da tsara sauraron labari yana da lokacin da za a aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya tarwata gaba daya ya zama da duk wanda ya tashi da fan sama ko wurin da ya saba zama to zai ga dama tauraro na nan yana jin yana zuwa da ya da gaba shi ke na abin da ya daga kai sai gaya wa da su amma na matsala domin labarin da suke samu da mai zuba mu na ɗan kuma taki mai tsanani ga su shi ne sai ce suka ce wa na na da ne da da da zama da zama da da da wani abu da fara a bayan kasa amma su bincika wataƙila akwai abin da ya sa Allah ya ɗauka wasu da wannan bayani shi ne suna bincika wannan da biyu al-Qur'ani sai da shi ga shi da bayani shi wannan shi wannan Allah ya tsare ta to shi ne Allah ya cewa ya tsare ta wa yuqrabuna min kulle janibin dhuhuran ma'ana kasantarwa da nisan da su wannan abin da ake harba musu yana wulakanta su yana kaskantar da su yana nisantar da su wala hum azabun wasibun wa suna da azaba madawwami a cikin wasibun da'im malaman fasara suka ce kuma wannan abin ya ne yana harba su sallar da azabar duniya sannan suna mutuwa sai su likita kuma zuwa azabar lahira kaga kenan azaba ce mai bibiyar juna shi yasa ta zama a cikin azabar wasibun ya Allah ya ce illa man saqima al-qasada wannan istisna ne daga layin da ba ta ji sai ga wanda ya dan wacce al shi ne wafda sai wanda ya dan wafto wafta ya dan jiyo ɗan kalma kaɗan ya furko ta to nan da yake yana furkowa sai ba zai gaya wa ɗan kasa da ko shi ya furko rayuwar da cikin hannun yana iya da ya ji da yamma dan haka yana ji sai ba zai jefa da ko da ya fita labarin ya haka sai da wannan shahada dan ka za su shahada ko da sun fita labari ya yi da ka yana ji sai wani shi ma ga kafin a kara labarin ya fito shi na kasa gaba ɗaya shi ne motsa yi shi da shi ya gaya motsa a yi za a yi kaza a yi wani zai a yi wani zai wani shugaban kasa a yi wani zai bari wani zai rasa bari wani zai samu kuɗi wani zai rasa kuɗi haka zai gaya shi ne Allah ya ce fa a tuba a wani shi har haka wannan tauraro rantsawa yana iya ci ko da ya wauta ko tauraron da ne ya la ta tafi yau What لك فاستفهم تكمل أهم أشد خلقا أم من خلقنا ولسه تفرس أنا من هلتك فوق أبا من هلتك من هلتك أبوه وقفه ولا أي أجير من جديد لا أما جاء أشيء أفاي أبن نسي وأنا كألا ولن هلتك أين أبقى الشيء كما تبعث وعلى الدعنة إلا أن تتكلم إلا أن تتكلم إلا أن تتكلم إلا أن تتكلم إلا أن تتكلم إلا أن تتكلم إلا أن yanzu waɗanda suna ganin halittar ta fi tsanani har suke cewa an sun mutu Allah ba zai iya kare su ba sai Allah ya ce inna khalaqnahu min tinin lahi sani ba mun halitte su ne ba daga tsin yunku laka lahi mai santi mai danko tinin lahi wanda ke mannewa abin da ke mannewa saboda dankon da ke cikin su ke cikin lahi Allah ya halitte su ne daga tsin yunku kasa mai santi yadda ce da ƙasa wanda ya iya rikidar da yanku ta zama mutum tsayayye da wannan ƙira mai kyau da wannan sura mai kyau ga hankali ga tunani ga rayuwa ga ji ga gani ga magana ga fasaha ga rike abubuwa duk wanda waɗanda wanda a ce wanda waɗanda wanda daga ƙasa ya kasa da halittar daga ƙasar kuma ko daga ƙashi kaga abu ne da sauki a gare shi ya Allah ya ce balla ajibta wa yasqabu kai kana mamaki su kuma suna izgilanci suna maka izgilanci kai kana mamakin yadda mutum ke iya karya da cewa wani Allah ba zai iya tashi wannan abun mamaki ne ya karya da Allah ba zai iya tashi kamar mutum a daga masa tabbatar a ce za a tare shi da tabbatar ya shi tabbatar zai iya tare shi zai iya tabbatar ko an tare shi da tabbatar zai iya masa komai kaga dole kai mamaki to Allah ya ce kai kana mamaki su kuma suna ingilishi akwai ruwaya a kirara hamza da isra'ila ke kana ta tafal ajibtu Allah ya ce na yi mamaki yayin da su kuma suke ingilishi kaga duka da wannan kira'a jingina mamaki kuma ga Allah idan aka jingina mamaki zuwa ga Allah idan Allah ya ce faɗa a ta ga baka da komai Allah ya yi mamaki ya mamaki Allah ya ke Allah wa ba irin nama ba shi kenan tsaya kai ne karka faɗa abin da Allah ya ce ba amma abin da Allah ya ce ne karka koyi ba za ka bal ajin da kira a kan yau ka kai ba ba ka kai ba da sallallahu alaihi yayin da suke yin kira a kan da dai Allah ya ce nayi mamaki yayin da suke kirani wa qalu in hadha illa sihrun mubin suna ka karanta ta yawa Allah ce wa idza zukiru la yadhkuru idan an tunatar da su to ba ka daukar tunatar ba ka karba su tuno abin da aka tunatar da su wa idza ra'aw ayatan yastaqbiluna idan suka ga aya a cikin hujja da dalili da zai tabbatar da cewa lallai abin da ake ga masa gaskiya ne kuma lalle wannan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne Ya idan suka ga gaskiya ne da shakiyanci da shekana eh, da sharri duk da ba Allah ya ce wa ƙaru Allah ya ce wa qalu in hadha illa sihrun mubin wanda shi ne gilaji da shi aya ta alqur'ani ya hujja ta Allah ya bayyana da hujjoji ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ta san ba mai iya yin haka sai Allah kuma Allah ne yi tare da shi sai in Allah ya yarda da abin da yake faɗa kuma abin da yake faɗa shine cewa shi manzon Allah ne kamar da Allah ya yarda da abin da yake faɗa shi Allah ya ba shi waɗannan hujjoji to amma me suke yi safi a wannan ba komai bane ba ta sihiri bayyananne a idan mun dawo kunna turaba yanzu idan mun mutu kuma muka zama to kasa wa idan muka zama to kasa muka zama to kasa wa zamu da kuma kasusuwa a inna da mu yanzu mu za a tada mu a ganin mu da kai da sai mun mutu da za a yi a tada mu mun mutu aw azabu da awwal ko muna da mutiya yin da suka mutu tanda tanda tanda duka a tare su kuma Ya Allah ya ce kullu na'am

na za a tare kuma za a tare kowayen da suka mutu tun shekaru a aru a tare da kuke mamaki kuma bayan sun zama kaso zuwa kamar yadda muka faɗa sun zama kasa da Allah kada ma ta daga abin da ka sake rigewa da da lokacin da za ka rige kaza da lokacin da ka zai zama kashi da lokacin da ka zama Allah duk yana wurin kuma duk mun rubuta shi duk yana cikin don haka za a tsada وكل مكبر وعلى الداخل ولا أن تتوب لا أن تتوب كما أنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له المرضى والمشي يجي وزيد هذا والمشي الله زيد هذه بعيد شيء وما زيد آية وما زيد ذكر وجاء الرب ذكر فذاك الله يتبع سادسه وأنتم داخلون ولا أن تتوب لا أن تتوب اللوكس ذاك من دام اللوكس ذاك من الشيء ده فإنما هي زجرة واحدة وأنا أقول لك وهلا أقول الله كوي آوات الوداع لعل يؤمر لي أي آوى أكيد موسى قبول فمن يقول لك تبرني إن كانت إلا صيحة واحدة إذا قبلت فتساوى الوداع أنا أقول لك إنما هي زجرة واحدة زجرة صيحة ثم أنزل لك آوى ذاك الله يتساوى في الوداع والتساوى الوداع على مسألة da zai dan ta da matattu fa idza hum yanzuruna sai ga ta bayan ka ta kuru ko wala ka da juna sai ga ta tana kallon kallon za su ba za ta yi Allah ya yi da tsawo ga ta ina daga nan daga can daga waye duk ba ba da jama'a sallah kuma ba wala Allah sai ya nemo ba ya sa abinci ko a gano wannan dawani ko dawani a buga za a islam a gano wannan na jiki ka zane sai a kai masa wannan na jiki sai Allah bai bukata ba inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun an gama don haka tsawar su guda fa idza hum wa qalu ya waila da ya kai can hala yawmi wannan shi ne da muka yin nan da ake cewa za a tare mu'amala sakamako a sai da gaske gashi ya ka ce ya ce da su hala yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun wannan shi ne ranar raba hukunci da albarkar yanke hukunci kuka kasa

Gracias. وهو الذي خلق

الله يوم تتسلل حكاية معاذ بن معاذ بن